na farko a fahimta ta shi eh, prime minister isra'ila netanyahu ya zo ne da niyyar ya duk hanyar da zai yi ya yi kutukutun da zai soke wato a tattaunawar da ake yi a tsakanin amurka da manyan kasashen duniya irin su ingila japan da china da germany da suke kokarin hana wato kasar iran ta sami wato shi wato wannan bam na kara dangi ah, to shi ne yake kokarin wato duk yadda zai ya saka wato 'yan majalisar ƙasa bayan wanda ana muke cewa congress duka da senate da kuma house su kokari su hana wato ruwa gudu ga shi shugaba obama mhm. to shi ne wannan abin da ya kawo shi yayi to kuma wato ya zo ne ya hada ya yi amfani da congress ta hana shugaba obama ya ci gaba da shirin da yake yi kwarai da gaske to to amma ni a gani na wannan zuwan nasan gaskiya wato bana jin ya sami nasara yadda ya kamata saboda me me yasa eh cikin wato su yan majalisun kasa duka gaba na house of representatives da su senators ko senate akwai waɗanda kamar 'yan democrat waɗanda suka bijire suka ƙi su je su saurari shi prime minister Netanyahu saboda suna ganin wannan kamar wato yana ƙoƙarin ya karya wa shugaba obama kara tsuli hmm. don wato a yi tafadirin wato hana wannan wato tattaunawa ne da ake yi a abin nan a can ƙasar abin nan europe da gaba ɗaya so so akan hakan to duk da dai akwai waɗanda suka saurare shi to amma ni daga abin da na fahimta a gaskiya maimakon wato a sa hankali akan hana ne take da suna ita iran samun wannan makami na ƙara dangi eh. sai zama na ana ta tattaunawa a tsakanin wato wannan hayaniyar da shi shugaban Netanyahu ya kawo saboda bambancin su tsakanin sa da shugaba obama so kaga wato bai samu nasarar abin da ya zo nema ba mhm. don duk abin da ake tattaunawa a ƙasar nan gaba ɗaya cewa gaskiya na tanyahu da kyauta ba wannan wasu ma 'yan majalisu suna nuna kamar rashin kunya ce tun da yana kokarin ya ko kuma ya haɗa 'yan majalisa da shi shugaba obama da yake kokarin wato sasanta wannan al'amari ya jawo ita iran daga wato don kada ta yi wannan ta kera makamin wannan makamin kare dangi eh nuclear makaman nuclear mukare gade mai na la min mugunta to gargade mai gina la mugunta ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la min mugunta gargade mai gina la min mugunta ku gargade mai na la min watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. mai gina mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina